an gane rahim wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna cikin abin nan mutasar kalima shahir kuma jin na farko muna inda malam yake cewa wani da hajji tsoruru juzu a arfata sa'atan lailatan nahari wato ya samu ga hajji rukuni halarta juz'i na arfa kuma ya zama sa'ata lailata sa'a daren annahari suka wato daren sallake. hajji na da rukuni a halarci arfa daren susa kuma a samu gwargwadon ɗan lokaci ana arfa kaga nan yana magana kan rukuni ne magana akan wajibin tsayuwar da ba takwal an ka ce shin sai an sai an tsaya mala ya ce walau marra inna wahu ya zo arfa amma sai ke da arba arfa zai ke da arfajin arfa sai ya kwana cikin dare to wannan ketawar wadda ya yi ne sai arfa da su ya yi awo muna tare da kuwa? Allah gane kawai. Au! bi ijma'in qabla zawalin ko kuma ya zama ranar da za a tsaye arfa sai ya samu ruwa hankali amma ruwa hankali ne gabanin rana ta yi zawali ranar tara sai ya samu suma haka na yana cikin suma sai ruka ɗaya suka ɗauke suka zai da shi arfa ko hukuma ta ɗauke cikin wata sai da shi arfa bai walka ba har sai da an gama tsawarwa an ka dawo to ya yi ya arfa ne ta yi eh. a'a ai abin da yake cewa ƙabla zawali domin a game wajibi da rukuni to amma ko da ba a da zawali babu komi wannan zai da ke samu ba na wajibi jinin da aka yawa da gari domin uzuri a gari a wajen na mm. muna tare aw a hada aljamu bi ashirin fakat an ga nafi aka karanta shi wurin rikicin hatlaya ko kuma jammu taron jama'a a haɗa a ya kuskure ida suka tsaya da ashirin ga rana ta goma amma fakat banda su tsaya ga rana ta takwas ko ta sha tsayi yi ba jammu da an kace jammu a hannun muƙi amma da an samu jammu ba su ba ne kaɗan na to bai ba amma idan jammu sun zai kuskuren kida suka tsaya rana ta goma arfa bisa ita an arfa to ya yi domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yi magana ana daga matsalar wata idan ya fito Ko in gumma alaikum wa aqbilu ho muna tare da kuwa shin can ba mun ce walau marra ba amma da an kace walau marra mi a gaba inna wa ko lal jahil iltibati ya sujo an arawa kan eh gani wai gani akai amma banda wanda ya fi arfa bai san arfata ba Gini daga rafi gada yi.

ko ba gane ba sabu tsaye da karatu da jahila da an mamarra alaihi da an na mamarra alaihi arfata tajiya da ta kasiri da ta kasiri wa shirhin a ga nan wasu jiha na wannan wasu tsaye a a ai shi kenan an tsara wannan malam zo kajiya hankalin ka dawo to mu sai karatu kana yawo bai ba ka ne da ƙora naka tonan shi aka ji ne kamar wanda ya tsaya baɗa da ƙora naka to shi ma bai yi ba baɗin ƙoranaka ba kowa ya san shi ba wato wani abin nan ne musa ta sai da nishi wata rana da kai mana inda nishi tuɗe ya to an kai na asibiti eh. ka ce a ina allura an ce yana so ta turo so na abada da wurin na bada wata ba rahina ba to wannan jejen ya bada wurin ya tsakanin a tsakanin hurmi da ta arfa eh. to wanda ya tsaya ba ɗan ƙorana ta ba sai ba muna tare da kuwa eh

in mutum ya tsaye arfa nan yau eh, arfa sai ya yi amma a fasaranci domin bango ne wanda ka zubin gabas in ya fada ta cikin arfa amma na inda aka sallafa fadar wurin nan eh. muna tare da kuwa wasalla walau fata zo ga irin karatu muna tare da kuwa wai wanda ya jida a sa'udu ranar tara sai ƙoƙari ya harma ya ɗaura maƙalmi da bayani an ka ce alhijir na ketowa ƙarfe biyar na asuba shi ko ƙarfe hudu ينا مكة بيصل إشائرة إيه شيء الولاد يا إياكي تل إشائي كامل يكي أربعة نجري يا أكيدو حد يأكوش إياكي أبريش موشي يكي إياه أربعة kame zai ƙara ijra'at alibir ya ce to su ba isha ta ranaku to shi sallar isha ko da hajji na kuciya sai a jimlar ta istahi ta yaji ta yi wai ko don hana aka kokuwa a resi a resi a resi ta in rukuni guda na sallah na faduwa hajji na faduwa wato in ka da saboda ƙarfin sallah in mutum yake da an ji aka sai ko ba ji aka sai ba to an ji aka sai bai haji ba Allah hasibu muna tare da kuwa to ga wata wata ana ta farkon kai rashin sani illa wasu nabu busul muttasilun wala dama amma abinda a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yayi harama to wankan wanda zai saduwa da harama ya mutu yayi wanka don saduwa wankan nan da harama sunna ne su ɗin mutu ya zo wankan hanai wala dama babu zuwa muna tare wani duba bil madinati lil hulayfi to ka ji rigima inda rigima take yanzu wanda ya tashi da an tafi an tafi da shi jidda aka sa shi musa sai sai madina ko ko da ya tashi da nan jirgin sai jiri madina ko ko a lokaci ya kure da yana da ƙanji sai hau jirgin sai madina in ya kama zama madina ya taso makka ina aka harma to ka gudu zufu ne ba ta an bagire da ni kaci ko to an so tun da garin madina shi wanka ya ɗaya zuwa sai ya ɗarba harami ya shigo mota in ya zo zufu ne ba ya sallar raka a yi ko sosai to amma yanzu eh? shi kuka yi amma yanzu ba ya tafiya amma y'a zuwa da masu ne suka a salo na Allah masu karanta da ya kamata a karanta shi ɗaya na aka ɗauka a jiwo wani wajen su karanta ba eh? ɗaya da duniya na da kai na madina ka yi wanka ka daga wani to karanta mu biya wani duk algusu zil madinatul munawwara bi anwari sakinha alaihi salatu wassalam lil hulayfi ay in kana bil madinati wa arada al ihram bi hajj aw umratin min al hulayfati sawa kana ihramuhu min hawajiban aw manduban bi ibda'i bin nabi alaihi salatu wassalam sai karatu kasa a wata rana mun yi haka nan an gaito na wanka ga kuma na mutane wanka ne su fara gaito su ta wanka su ta zuwa muku sai su ga wata mata sun suka ɗora maganganu sai wani yanzu su da kuma ba ku kawo har ka ilimi ta Allah da mun wani shi da هل قصوا ذلك وانا هل قصوا ثم تفرق ولده غير خائل مكة بدول أوه Allah ji kan maza kuma an so wanka ga mai shiga wadda ba mai haila ba makka yi wanka miduwa ana malam malam sun su ya ce wasu abubuwa da an kace ai ai yanzu ba su yiwa yace yanzu kana shiga makka ka je gidan barare da kake kai mai wanka yace yanzu zuwa yaro jini da bakka yace yanzu zaka shiga makka ka tsaya gidan barare da kake wanka ka kai mai to an so in dai ba mai haila ba duk wanda an mai harma in zo bido shi wanka ka da shiga makka wasu yi wasu yi hamamu nan ba to in ka ko san in cikin zuwa daidai mahalli a cikin وللوقوف سنة أنف وكم إلى أربعة المسلمين في أنك تهد من أنك في أربعة في فيها مام ويتي بحرمين إلى أربعة دون أي أربعة مكتبين أنا إليه وأنا إليه فالحمد لله walin fi suna ‘yar bakwar zalle, wani ja'in da mayahi, wani alai da takalin mazi, wata kalidu hadayi, an so wa hadaya ta kalidi da ish'ali, kuma ish'ali ko? Sannan ish'ali ne, amma nagki da rakumi, haramun na abin jari akwai. Ta gara sun maraka a tani sannan suna ta uku raka uri guda biyu an kashe su amma an yi karo da azar ta isa ko azar ta isa warfar da mujibi wadda ta isa yore mun raji da izastawa walmashi izabata yau shi aka harma sanda an kai wanka ba sannan na ba sanda an kaɗa wa ɗari da bayan ba sannan na ba sanda an kai na'ila ba sannan na ba yi horbar rakib mahayin mota yana harma idan rake ba sarai sai ya raɗa haka nan wal mashi iza masha iza rafa arjulan ya ɗaya kwa dukkan ki labai kallahu ma'adda ko labai kallahu ma'amuratan ko labai kallahu ma'amuratan wa'adda kawo annabi sallallahu alaihi wasallama lam sahilla hatta israhila israhilatahu shi sai zan kawo su suka tiya والراكب إذا ركب والماشي إذا مشى وسالم يتون ko شيء نعم sannan kuma mala yace an sunantar da talbiya kaka muqarinatuha bil ihram wannan shi amal fa talbiya da an ce labbaik allahumma hajjan yace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal alhamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak ai ittifaqi da haram amma in talbiya talbiya zuwa mutunta wajibi وجدد لتغير الحال وجدد أن جدد التربية لتغير حال هنا تهيا تكون هنقوم بكارنسا يكون تنا تكي عمل لو تجد التربية كان فيها تجي لما تشير كم مكة لكاهر كاكي كنا zaune في ka كنا kuna ta labari da kuma zan asa a rubuta biya wa kalma salatin da bayan sallah an ka ce sanahila ko kuwa da sanahila ta wani lalu hmm. wahal abin tambaya shin ana ci ga kai da gali makata ina ta ga ko ha kai makka au lidawa da gogo da ajira awadi an so ba malamai suna da junan su sani shi in an ga fara tarbiyyar nan mai tarbiyya yana dubewa da ya tarbiyyar nan mai haji ifradi ko kirani har shiga makka ko kuwa zai doge shi na ta tarbiyya har sai ya kai zai shiga da wani wannan shi an ka saba gun malamai masana amma shi mai risala ni an matsala daga wasu ni an masala ce magana farko a masala ce eh madalla yace an an kai maka abaya haka shi ko inda hali shi ada zama mace sai an sai Allah ya rawaji sai an ga dai awo ko duka to mu sai karatu wa in turikat awwaluhu fadamu da ya gama harma ya kalbi a guda ke sai bai bai koma ba a yi tuho ga daki don haɗa mai rago ita gurin sallah ta kashe ai in dana ko baka ja ba ma ya tsawo zamanin fara ta da bane wa tawassudun sannan an so tsakaitawa fi ilu sauti kama fi wannan kubaru Wafi ha awo kun gani ko mm. eh. wato ita talbiya in an shiga cikin harma ba za a yi wata ta haka yi cikin da wani, wafi hawa wa awada hako mm. ya zo ya maimaita ta ita talbiya ba da sa'in bayan sa'ayi wanda na zai maimaita ta bayan sa'ayi wanda zai maimaita talbiya bayan ya ƙara sa'ayi kamar ta jini irani na wato mai irani ko mai kurani ya kara sa aiki mai mai duniya mai sai na cikin aiki an ka sai in ya rika yana masauki an ka ce a ah, wai mai jini ko kuma masallaci na yana ta yi naira wahi masallacin arfa har sai an sai masallacin arfa muna tare wa muhrimu makkata wanda ya harma daga makka yau da bibil masjid yana da baita na masallacin haram duk gida ne da ya harba ya fito eh. ba zai yi ba da tulbe ba siyasa ba su eh? da can gida ne da ya harba eh. shi ya su zai yi hamsayin tulbe sai ya kawo a ah, inda masallaci ya harba wa mutane da miƙati muna tare da kuwa wanda ya ɗauko harba da umra daga miƙati wa fa'itul hajji da wanda hajji ya kurce ma ba an ce wani da aikin umra ba to shi kuma lil harami ya jaddada sanarwa da talbiya din nan har shi kai ga harami wa min al jiranati wa tan'imi lil buyut wanda har ma da umra da jirana ko tan'imi sai ya ga dakunan dakunan makka wale ya kuma ne